a'a ni abinda na ɗauka ita jam'iyya ta fi ƙarfin mutum jam'iyya ba mutum ba ce jam'iyya al'umma ke da ita kuma mutane ke yinta kuma shi jefa ƙura'a mutane ne miliyoyi a jihar katsina za su je su jefa ƙura'a daga kowace ruwa su ba ni zaton ah, ni duk ƙwararra ko dr mustapha inuwa ko gwamnan jihar katsina aminu bello masari ko shugaban ƙasa muhammadu buhari zai iya sa jam'iyyar apc ta ci zaɓe ko ta faɗi kana son wani ya mara maka baya to kai ma tunanin da nake yi kai ma in allah bai baka nasara ba in dai jam'iyya ake ma to ita ya kamata a mara mu ba mutanen jihar katsina ko 'yan najeriya suke iya sa jam'iyyar apc ta ci zaɓe ko ta faɗi amma shi zaɓe in ana yin shi ko ƙura kike kaɗai da kike yan jarida ina buƙatar ta don kila tana iya sa in ci zaɓe wato shi zaɓen dipiti gwamna abu ne wanda ya shahi wanda shi aka zaɓa takarar gwamna wanda za ka haɗu da jam'iyya da uban jam'iyya na jihar wanda kamar yanzu mu uban jam'iyya shugaban girma gwamnan jihar katsina ne ku yi tunanin menene ya kamata a yi farkon tunanin da muka fara yi shine mun yi tunanin mu mai da wannan kujerai ta mataimakin gwamnan jihar katsina inda shi mai girma gwamnan katsina wanda zai tafi ya fito wato yankin shi ya huntuwa saboda girman ah, wannan yanki da kuma ganin yadda za a tausaya ma yankin tunda za su bar kujerar gwamnan ya koma wani yanki sosai eh, muke gani a namu hikimar da tunani kamar idan aka ɗauko ɗan takarar mataimakin gwamna daga shiya huntuwa kamar wani mataki ne a siyasance wanda aka yi wanda zai ƙara ma siyasar zaman lafiya abu na biyu shine shi mataimakin gwamnan da muka ɗauka ku tuna cewa shine ɗan takarar gwamna guda ɗaya da ya fito daga shiya huntua, ya eh, takarar gwamna tare da mu so kaga shi wannan shi yai in kana son yi mata adalci sai ka ɗauko ɗanta wanda ta fara sasawa gaba domin ya zama gwamna domin ka ba su kwanciyar hankali da natsuwa na tafiyar da mulkin jihar katsina na biyu shi in ka kalle shi a matsayin shi na ɗan siyasa 2019 ya yi takarar sanata na wannan shi yai wanda a zaben da aka yi ya samu ƙurƙu masu dama wanda ya nuna cewa yana da tasiri a wannan yanki na karaduwa na uku in ka kalle shi tun da muka taho muka fara siyasa a gidan mai girma gwamna aminu bello masari daga 2014 zuwa yau da shi muka fara har aka kai inda ake so duk abin da ake yi a gidan na siyasa ba wanda bai sani ba kuma gwamnatin da aka shiga aka shekara bakwai ana yin ta a jihar katsina da shi cikinta sannan daga ƙarshe in ka kalli inda ya aiki da ƙwarewar shi da iliminsa to ana buƙatar irin wa'annan mutanen domin dama shi mataimakin gwamna aikin shi shine ya kama ma gwamna wajen tafiyar da jihar kuma ya kasance in ma ba gwamnan ko wani abu ya faru da gwamnan yana da hazaƙa da ilimi da natsuwa da jajircewar da zai iya rike jihar katsina ina ga shi ne abin da ake sa a kalla amma ba a kalli eh, ba ana kallon wani other factor ba ne ba in ba wa'annan factors din ba because a matsayinmu na ɗan jihar katsina kana sa in an tura maka deputy gwamna ya wakilci gwamnanka ya zama na za ka iya bugun kirji ka ce lallai wannan ya cancanci ya zama gwamna ko ya cancanci ya zama wakilci zama wakili a jihar